mina shaitani rajim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu a wannan shiri na tattalin gida yau ma Allah kawo mu domin ci gaba da shirin mu da muka fara sati biyu da suka wuce da Dr. Zainab daga Gombe State University Dokto assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To insha Allah wannan satin ma zamu ci gaba dai har yanzu da wannan darasi da muka fara na exam practice saboda muhimmancin shi a wajen gurɓacewar tarbiyyar yaranmu wanda kuma kamar yadda muka ce ba a kan mu zai tsaya ba zai iya wucewa fiye da yaran mu. wanda insha Allah in muka ci gaba da darasi na gaba zamu iya gano inda matsalar shi za ta iya kai mu shi yasa muke ƙoƙarin ya za a yi a samu a dakile shi ya fita daga cikin eh, harkar da yara da manya suka ɗaura kansu a cikin shi to wannan satin insha Allah za mu ci gaba da topic din a inda za mu ji mene dalilan da kamar duk da dai doctor ta faɗi wasu dalilan wancan lokacin ta ce ɗaya daga cikin dalilin da yake sanya wannan matsaloli ya rinka faruwa shine rashin shiri daga ɓangaren shi eh, ɗalibi a irin secondary school kan sai mu ce hadda ma malami domin shi kanshi malami ina tabbatar da cewa inda ya tabbatar ya shirya to lalle lalle bai kamata ya bar kuma yana kallo yaro ci ya sati jarrabawa idon shi ba so wannan yana ɗaya daga ciki so insha Allah wannan sati doctor za ci gaba da yi mana bayani akan wa'insu abubuwan da suke iya janyo yaran musulun kasatan jarrabawa ko ma manyan ma duka da ɗalibi da yake yin karatu domin wani lokacin ba fata ba ta iya yiwa har da wanda ba graduate din ba wataƙila suna satan ansan amma dai ba ma fatan haka mun fi dai ganin yaran su ne suka fi yin wannan tunda wanda suke wancan ka insha Allah sun mallaki hankalin su to in Allah ya so ya yarda doctor yau za ta ci gaba da yi mana bayanai akan dalilan da yake iya janyo wannan malpractice in insha Allah Dokta assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lil 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kwanakin can mun yi ta bayanai akan exam malpractice sate-saten da ɗalibai suke lokacin da aka zo a gwada iya yanayin abin da suka koya. lokacin da suke makaranta amma mun fi ba da ƙarfi a jami'a tun daga inda muke kenan to mun duba forms irin yanayi irin hanyoyi da suke bi suke yin irin wayannan um, satan ansa wannan hali da bashi da kyau bashi da amfani kuma ke da ni da kai duk mun sani haramun ne to yanzu muna so mu duba wasu abubuwa ne suke janyowa har a ce ɗalibi ko ɗaliba suna yin wannan hali wanda ba shi da amfani wanda ba shi da kyau ɗin na ɗaya shine rashin shiri rashin shiri za a koyar da kai wata uku wata hudu wata biyar amma sai a ce rana ɗaya a ce an baka awa biyu a gwada abinda ka koya a wayannan wata shidan wai a ce ba za ka iya kawo komi ba sai ka sato ansa to yar uwa ko ɗan uwa a lahiran nan wani mala'ikan ne zai baka ansa ka sata tunda su ne invigilators mu a lokacin mm. yawwa mm? to ne ya kamata tun daga yanzu mu gyara yanayin yadda muke yin abubuwa kafin nan na gaba ya same mu kowa mai laifi ne amma mu gyara shi mu yadda duk abin da za ka yi a rayuwanka saboda Allah kake wannan karatu da nake saboda Allah nake neman certificate da nake saboda Allah nake amfani da certificate din na zan saboda Allah zan yi amma duk in ka ce don neman zaman duniya wai ka taba wasu sai su wai sai duniyan ta kiwo lahirin ta kiwo ba haka bane tun ranar da aka ce za an halici Allah ya ce kun fayakun wannan ya zama abin da ya zama to an riga da a rubuta maka komai amma ba don komai kuma ya halice ka ba da ni da kai da ke don saboda mu bauta masa to me yafi wannan ya baki ci ya baki sha baki komai iska wannan da kike shakan shi in kika je kika ga a asibiti wanda ake sa musu oxygen sai kin ji kudin awa ɗaya na oxygen gashi nan yanzu ban baɗi ko ina ba sai kin ne ba sai kin da ƙarfi ba ma zaki zaki shaka ko zaka shaka ya kamata mu yi wa kanmu faɗa kin samu wata biyar wata shida ana koyar da ke yar uwa ko dan uwa a ce abu ɗaya ba za ka iya ɗauka ba kin ga akwai matsala ya kamata mu shirya tun ranar da kika fara shiga aji to ki sani kan cewa abu ya daukan eh, abu yana kanki dole kuma ki san yadda zaki ki saukar da shi in yau aka ce kin gama kin graduating ko kai graduating ba za ka iya koya abu ɗaya abin da ka koya wa ko ɗanka ko wani ɗan uwanka ko wani gefe ai kin ga akwai matsala mm, mm, mm. shine ake cewa asaran kuɗin tara yawwa eh, sabulu bai biya wankan kudin yau wato bahaushe <laughs> sai ya kara samana. to irin shine irin wa'annan eh, problems da muke samu na ɗaya kuma shi ma da weak parental wannan mm. eh, guidance akwai wani abu ya kamata eh, da iyaye suke lakin ya kamata ke daga gida kai daga gida kamar ɗazuna kwanaki can da muke magana mun dan fito da wasu dalilan haka muka ce ya kamata iyaye su zamana sun san me yake gudana ba za su mm. gaya muku komai ba don yanzu ku kawance ko kuma abokantakan da kuke ya yi nisa don sun fara gane kansu kwakwalwansu yanzu in suka kai wannan puberty getting to adolescent stage in nan rabi na yaranta mm. rabi na, na, na maturism so kaga ya haɗu duka wata ran in ɗanka ya maka wani shirme sai ka ɗauka yau ka haife shi mm. don saboda kamar bai da hankali in yayi maka wani magana kuma sai ka ɗauka shi ya haife ka mm, mm. to kwakwalwan su ya rabu kashi biyu rabi ga tunanin da yake rabi ga yanda yake so yanzu ne yake girma ya fara shiga na manyanta so dole ran za su maka kwaba shine lokacin da suke neman tallafin ka da taimakon ka Ka bi da su hanya sannan su kuma sai su samu yawwa sai su samu sai su haukai. to ya kamata mu ma mu zama muna on the alert muna bibiyan abin da suke ba zai zama komai ka sani kar ki takura shi ko kar ka takura shi amma dai mu bi a hankali a hankali muna san dan cikin su ka samu time ko minti talatin a rana ku tattauna yaya yanayin ranar su yau ya kasance mm. me da me suka yi da wa suka yi da wa wani abu ɗaya da muke gani yanzu ka gani yaro dai zai je jami'a dole sai an ce yana da wannan waya don saboda assignment ne abun da komi da shi ake yi mm. amma ni personally gaskiya ba na so to mm. amma bayan da ka iya dole ne sai ka bashi don wani abu sai da wayan nan zai yi amfani da shi don saboda duk abubuwan yanzu ya koma kan shi komi yana yanan gizo sai kana da shi sannan ka san me duniyar take ciki to amma ya kamata muna monitoring in da su tafi da shi dan sun su ajiye maka ko kuma wani group group da suke ciki in ba zai zama matsala ba ka ce kai ma a saka ka hmm. don kai kana so kana monitoring in wasu ƴaƴan wasu ne kake gani ba naka bane duk ƴaƴa na kowa ne mu ne yanzu society ya riga da ya lalace wai dan wani yana wani abu ba daidai ba sai a ce wai ba za ka iya mishi magana ba don kana mm. tsoron ya iya yanzu abun tashin hankali shine yaro zai laifi a makaranta wallahi aka hukunta shi zo gida mata za ta ɗauki gele ta bishi mm. sai na ji dalilin da yasa aka taba min yaro mm. me yasa baki ajiye shi a gida kin koyar da shi ba ai ba za ki iya ba shine kika ba su ki bar su Allah nan da kika bar su da shi wallahi zai yi miki kuma dole sai yayi going through wannan process din sannan ya zama miki abin da kike so ai kin ba su amana ne second parent din iyaye shine malamai mm. mm. yawwa to sai kin mutunta malamin nan a gaban yaranki sannan su ma su mutunta su su dauke su da daraja to nan shine zaki ga abu zai yi mm. kuma karatu zai yi albarka don malami zai sa maka albarka wallahi zai bi ka yawwa to shine wannan sannan sai kuma student ba sa son suna bibiyan karatu ba sa son bibiya laziness ba sa son bibiya ana gama lectures an watsar mm. to ai bai yi ba yanda kuke gani muke zuwa malami ya shigo aji shi ma sai ya koma ya ya karatu mm. sai ya bibi wasu abubuwan ba zai zama na komi da komi yana cikin kansa ba mm. in na shiga aji dama nake ce musu na ce to yau muka fara haɗuwa da ku ga sunana ga abin da zan koyar ga abubuwan da na iya sannan kar ku ce na san komai mm. akwai abin da wallahi kun sani ban sani ba mm. duk wurin da aka ga na yi kuskure mm. ko kuma ban faɗe shi daidai ba ko kuma akwai ƙarin da za ku yi na ba ku daman ku tsaye ni ku ce malama gashi ina da magana ku gaya mana karuwa na karuwan ku ne yawwa malami ba an yi shi fa no everything bane a'a akwai shi ma inda ya kasa ba inda za mutum da ka same shi ka ce ya san komai amma daidai gwargwado abin da zai iya ya yi amfani da shi ya zama abin da ya zama har ya taimaka ya baku ku to shi ma alhamdulillah to shine sai ya zamana you teach and learn mm. is a learning process kai kana koyarwa kai ma kana koya mm. exactly to mm. shine irin wannan sai kuma eh, lack of eh, self confidence ba mu da eh, to ya zan faɗe shi ne dogarwa da kai ne yauwa to shine irin haka idan kuma babu wani kin ga ba za ka iya komai mm. ba dole sai ka yadda wannan abun fa a madaidan Allah zan iya shi ka sawa kanka zan iya shi to shine Allah zai taimake ka sai ka ga kayi mm. amma ka zo kana dan tsoro kana haka kana haka na haka ba zai yi ba a part din mu kuma mu kuma management ne a'a da gwamnati da menene kaga abubuwan siyasa na duk yana mm. affecting karatun mu yanzu an zama da karatu kamar an yi owning an yi privatizing mm. din shi sai wane da wane da wanda suke da hali za su iya yi sai aka cire son karatu a dan talaka mm. a dan wanda bai da hali mm. in baka da kuɗi ba za ka iya ba in baka da kaza ba za ka iya ba in baka da kaza ba za na dan talaka ina zai tsoron ba ka samu aiki ba shine to hmm? abinci bai ise su a cikin gida ba sannan ana batun karatu kun tsawata wurin karatu nan kun tsawata kuɗin karatu kun tsawata yanayin yadda abun yake ina dan talaka zai samu ya je karatu to irin wayannan abubuwan duk ne suke damu kin ga karatu ba zai yiwu ba to dole za a samu matsala dole za a samu matsala so sai an kikiyaye irin wayannan abubuwan yawa sannan kuma a makaranti structures school facilities za ki je ki lecture theater especially in aji ɗaya aji biyu da suke da yawa malama inda zaki sa kafan ki babu shi sai an matsar miki da mutane da eh kina magana ana kun shiru <laughs> ina da su ji yanzu malamai za ki je ki samu sun suna da kudin su suna sayan su microphone da su don saboda su yi magana in ba haka ba zai ki zo ki gama abin da zaki ba wanda ya je ki saboda me yasa sun yi yawa mm. ba mu da enough classes mm. ba mu da enough structures equipment da zaki amfani da shi yanzu sai ki shiga laboratory sai ki samu eh, microscope mm. wanda zaka duba ka ga kananan abubuwan da zaka iya gani da idon ka ba kwaya daya yara su 500 600 group ɗaya kenan da aka yi to ai kin ga akwai matsala wallahi zaki samu yara bai ta 20 bane bai taba tabawa ba mm. kuma ki ce kin mishi kin mishi test kin mishi jaraba kin gwada shi akan abin da ke kokari mai ke kokari bai gani ba bai taba yaji ya gani ba kuma yanzu koyarwa a je a cika yara da a ta surutu a babu ya kamata ko mai practical ya kamata exactly sai ya taba ya gani ya gwada ya mm. ya mm. tabbatar haka ne amma ki zo ki ce mishi ai idan ka saka wannan ka hada da wannan za ka samu bera mai kunne biyu mm, mm. zai yadda miki mm, ba zai yadda ba amma tun da kika ce za kin faɗa kuma mm. zaki mishi jaraba za ki mm, guda mm, zai rubuta miki to amma bai gani ba <laughs> to ka yi mishi ya tabbatar to shine abin da ake so ya zama da laboratories din mun nan wurin da ake su practical su experiment din nan to an tabbatar yayi in kuma su wanda suke social and art sciences ne ya kamata a yi create musu su ma akwai irin kamar masu yin art theaters so wurin da za su yi mimikin kamar a'a an je wani village setting ne a'a an yi menene nan ga studio ne na man duk wa'annan abubuwan suna needing practicals amma ba mu da halin da abubuwan zai yaro ba zai maka satan ba sai dai ita in kina faɗa sai ta imagine sai ta ganin gaibi ne <laughs> to bai gani a ƙasa ba to kin ga duk irin wa'annan abubuwan suna kawo mana sai kuma socio economical factors shine class mm. dan talaka da mai kuɗi ba eh wannan bambancin to shi ma yana yana damun mu sosai to duk suna affecting yanayin da zai causing yara ha ah, to tunda wannan dan mai kuɗi ne shi baban shi ko shi zai iya biya ya je shi ya samu to ni kuma yaya to kin ga dole shi ma zai tunani inda zai shi ma ya je ya samu ya satan asarin saboda abun da ake nema shi ma ya samu shi ma ya samu in ji bature eh, Eh, wanda baya da imani mm. sai ya ce maka wai the end justifies the means mm. amma mu a musulunci ba haka bane mm. daga farko zuwa karshen ta wannan kadaran Allah ne sai abin da Allah yi amma ki ce wai in dai kika yi mai kyau to ƙarshe zaki zama zaki ga mai kyau ƙarya ne ba haka bane to shine sai ka tabbatar ka yi komin ka kayi shi saboda Allah ka yadda hakan ne zai faru to sai kuma sai Allah ya taimake ka kai tsaye ba za ka tashi ka zo ka ce hakan zai yi ya zama haka ba ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ya taimake mu so yanzu bayan mun yi courses din nan mm. insha Allah the next abin da muke so mu kuma Allah da shi ne effect din mm. mene zai zamo banda tukuna kafin ma a san horon mm. yanzu tukuna wani matsala yake iya janyowa a karan kanshi shi wanda yayi. da mutanen da ke kewaye da shi malaman da sauransu da ma eh. society baki daya eh. wani irin effect yake bayyanuwa eh. wani irin matsala yake bayyanuwa ga waɗanda suke yin wannan exam malpractice din musamman ma nan da gaba wanda gashi nan yanzu nan da gaban ya iso mu tunda ai effect din ya kai shekara ashirin ana yi yanzu gashi nan muna cikin ta tsundun muna ganin yadda abu har ya kai ga tun da ana yi a ɓoye yanzu irin kamar yadda nake faɗi secondary school ya zama kamar ma fama da laifi bane eh. za ki ga ana yi akan allo za ki ga ana tura yara eh, a smartphone to kin ga kenan yanzu sauran fa university ne ya saura a lalace eh. da university sun ɗage hannu akan malpractice ya makomar al'umma so wannan yana daga cikin effect din da ya kamata a hango kafin ta iso mu insha Allah mm. to alhamdulillah rabbil alamin kafin ma a fita a ce ya je ga al'umma mm, mm. mu daga ciki idan aka kama yaro mm. ko aka kama yarinya ko aka kama malami mm. sun zama suna da hannu a cikin yin wani abu na satan ansa mm. za su je su zauna akwai kwamiti da ake yi yawwa akwai kwamiti da ake yi da za su duba matsalan kai kayi me dalilin da kai sannan da wasu irin wani iri kai sannan da wasu abubuwa aka same ka za a kira kwamiti za a kira yaro mm. sannan za a kira shi malamin mm. da ya yi invigilating mm. jarabawan ya kama yaron yana yin wannan abu. abubuwan da yara ba sa ganewa shine yanzu akwai wasu malaman da mm. in su don muna mukan kakasabtar malaman kowa da inda zai je yayi supervising mm. ayi ko invigilating ayi jarabawa mm. yanzu wasu yaran in suka ga malam wane da wane ne sai su yi kokarin da wurin sai ya cika su ba za su samu daman su shiga ba in kika ce min sa wannan malamin Eh, ko tari kai zai daga eh, ka eh lalle yawa <laughs> akwai wanda suke cewa wai kamar ma yana da ko aljannu ne eh yana da ido a <laughs> bayansa eh, yawa to ba za sai ki je ki ga venue da aka bashi wurin da zai conducting jarabawa mm, mm, mm. sai ki ga bai fi yara goma ba an watsi duk an yi yanda an yi an watsi sun je sun nemi wani waje sun shiga saboda sun sani ba zai bar su sai wani abu amma kuma taimaka musu yake taimakawa yake yi nan daga ba za su gani yawa to shine to kin ga in aka aka kama wa'annan yanayin Yan satan da ka mm. hukuncin da za a baka shi ma yana nan ya danganta akwai wanda za a ba su woni mm. mm. yauwa akwai wonin za a baya dangane da irin wanda ka yawanci dai idan test ne don test shi kin ga shi ba a yin shi a cikin wani irin kaman takura mm. mm. yawwa mm. shi kuma kawai malami zai iya shigowa aje shi mace to ku shirya yanzu zan baku ta kin ga babu shiri yauwa bai da wani structure shiri da ake masa amma jaraba yana da shi saboda shi sai an gama semester an gama karatu komi sai a zo a gwada yanayin gane wanda ɗalibai suka yi da abin da suka fahimta to idan test ne ya danganta nauyin yadda aka yi shi cikin ga za a iya bada warning yawwa in kuma ya kai ga jarabawa ana ba da rustication rustication shine za a kori ɗalibi zai yi misin semester ɗaya ko semester biyu duk ya danganci nauyin irin girman mm. satin da mm. ɗalibi ya yi mm. yawwa kai in ya yi girma babba kuma kora kora shi ne kwata-kwata ɗalibi zai bar makaranta wani za ce a'a yanzu su nan kwamiti in ba rashin imani ba yaro kawai don ya yi satin an sa ka kore shi to an baka second chance mm. ka tuna fa dan uwana ko yar uwata a lahira na yanda muke ta faɗa mm. tun azu babu wannan second chance mm. in ka yi shi ka yi shi to me yasa ba za ka yi mai kyau a nan din ba to shine wai ana ana trying a preparing din mind din mu san meye ne yake gaba yawwa to kin gani kora za a yi kwata-kwata ka me yasa za mu kore ka saboda ba za ki bar gurɓataccen ƙwaye a cikin zai bata saura yawwa to domi kiyaye shi in aka kore shi zai je kansa fada mm. mu dai a tunanin mu kenan mm. to kuma koran nan dole sai an zauna an yi zama akai an tabbatar yayi laifin da ya kai ayi kora don saboda da kin gani psychologically mm. in ka duba yanayin shi ɗalibi zai taɓa sa yaro ya zo yana karatu ka kore shi duk da dai bai yi daidai ba to me zai je ya gaba wani in baka ci sa'a ba in iyaye ba su taimaka don iyaye ba sa sani za a ba bai faɗa ba yawa sai je shiga wani yanayi mm. ya karbi kuɗin makaranta ya zo shi ba zai bai zai yayi mm. karatu ba ba a san me yake ciki ba in ya je faɗa eh, hannun abokanayen da ba na kwarai ba kin mm. ga an samu matsala society ta ƙara samun ƙarin lalatattu a cikin su to kuma su da suke karatun ma in suka dan gama ɗaya biyu za su je su haɗu da shi kin ga ba ya lalace to shine muke kokarin duk yanda zamu yi kar mu tsawatar ya zama dole sai mun kori yaro amma yau ki faɗa gobe ki faɗa jibi ki faɗa sai sun tunzura ki kai da dole sai ka kore su don abun system din ba zai iya ɗaukan mu duka ba mm, mm. sannan abun da iyaye suke mantawa mm. ko society take mantawa ba ba kowa bane sai sai yayi university tabbas ba kowa ba kowane Allah ya halitta sai eh, yayi kowa hanyar cin tuwansa daban ne wani zaki samu he's very good a abun hannu to sai iyaye sai ku taimaka mishi sai bi wannan layi mm, mm. yawa wani zaki samu ita ta iya tailoring ta iya dinki mm, to yar uwa sai ki taimaka mata sai ta bi wannan layi yawa wani kuma zai yi karatun daidai wa daida ba sosai ba in ya kawo sai a ce wai sai ya je ya kawo result haka result haka to kin gani personally ba na duba wai position ba shi yasa wasu schools eh, suke ba sa sa position don saboda yana daga hankalin yaro yana daga hankalin iyaye mm. ya za a yi yaro na yana da wannan kokari kin je kin bashi na uku mm. ai shi ya kamata ya zama na daya yanzu yaro zai na karatun don ya koya mm, mm. zai yi karatun don saboda me don saboda ya zama shi ya zama na daya amma fa shi kawai ya zama na daya me dalilin zama na daya bayan karatun da kake yi bai zauna ka gane me kake yi ba kai dai kawai kai ka ce to kin gani wannan akwai matsala yawa to shine so dole sai mun yi bibiyan irin wayannan abubuwan mun gane kan cewa karatun nan ana yin shi don dai a gane shi ne yawa amma wai ka ce wai a a'a ga abin da nake so ga abin da ko kuma ka tilasta ka takura ka ce sai abin da haka nake so za su ba zai yi ba yaro bai iya ba ki ce ni na so ke likita zaki mm. kai injiniya za ka yi kai za ka yi loya duk wani profession da kika sani shine is of high A class sai kiga sai a ce wai dole sai ba mm, haka bane kowa kuma ya nan daban suke wannan yafi wannan wannan yafi wannan wannan yafi wannan wannan bai kai wannan ba wannan bai kai wannan to haka ne so kowa inda kika ga yafi karfi ina ba da shawara yan uwa mata mu sa ido mu gani duk abin da yarki ko danki yafi kwarewa akai ki taimaka mishi bi wannan layi mm, mm. ki taimaka mishi bi wannan layin to insha Allah gurbin shi da zaki girba zaki ga zai fi abin da shi eh, wata ran kuma don saboda babu wannan guidance and counseling mm. din ba ma taimaka musu mu ga ga hanyar da za su bi shine sai su je su fada wani wuri daban mm. mutum ya je ya yi karatun social and art sciences tun yana aji daya aji biyu har da kai ss3 ya gama ya bai ci ba wai sai a je a yanka mishi form mm. ya yi private ne ko ko sai je sciences sai zai samu AC jera miki sai shigo sai wallahi muna da su da yawa in muka kore su abu bai ba sai su malama to ni ina eh mm. to gaskiya zan gaya miki ni ban yi ba mm. wallahi akwai wanda suna sciences ma san da muka samu muka ce to dole ku bari ku koma art mm. ah, wani ki samu is very good a islamic studies a ah, wani zaki samu is very good eh amma wai sai ka kai fine akwai wanda suna da wannan dama inda Qur'ani na kai ba abin da ba za ka iya ba sai dan kai baka sa kanka ba to amma babu foundation so sai kai building akan wannan sai kaga ka zama wani abu daban sai bai ba baka wahala mu kuma yanzu malamai mun nan doctor kaza professor kaza waye kaza duk ba sun yi ba mm, mm. to yawa wani kuma zaki samu science inda kake ganin nan shine yayi Mhm. wani kuma wani a'a social wani bankin and finance wani menene amma sun yi sun hada da na wani to kar mu rena ko kuma komi da zamu yi mu tabbatar mu sa domin Allah muke addinin mu nan shi yake fashion yanda rayuwar mu yake mm, mm. komi ki dauka komi ka dauka kan cewa duk abin da nake yi addini na comes first duk rayuwar mu is built on our addinin mu amma ki ce kina yi ne gaskiya a ji daɗin duniyar nan in kuma a'a mm. akwai matsala mu ya kamata mu koyar da 'ya'yanmu ba su ya kamata su yi abin da suka ga dama za su yi ba yawwa to Allah ya taimake mu jire ga effect da kuma punishment din da ake yawa duka wa'inda suke wannan eh, exam malpractice din so ina ga kamar irin a secondary school level hmm. watakila babu wani tentative punishment ne kamar irin na kora din don in har za a yi punishment kaga an kori wani naka to kai ma in kana yi zaka shafa wa kanka ruwa to amma irin higher institution gaskiya ana iya koran mutum ana iya bashi wani kamar yadda doktor ta ce so gaskiya abubuwa ne masu matukar bala'i wanda ya kamata mu kula da su kuma babban effect din shine kamar idan ka gama karatu din wallahi kamar yadda ɗazun doktor take faɗi wani zaki ga ya gama karatu ba zai iya yin aikin da yin ba haka akwai wanda zaki zo kiki musu suna digiri maybe ma second class offer. eh. wallahi inda za a musu interview kice su koyar da ss1 ba za su iya ba ai matsalan ma da muke samu yanzu still kuma sai su dawo mana jami'an wai sai a dauke sai a ce su za su zo su koyar sosai amma ai jami'a da ke da akwai ilimi a cikinta ai da sauki sai ake cewa sai kayi masters daga shiga aji exactly a secondary ba babu abinda zaki duba babu sannan kuma ni ban taba ji ba ban taba eh. gani ba a secondary nan ban mm. taba jin an kori yaro ko an kota yaro yayi satan an sa gaskiya ban taba ji ba ni ma shine abun ne ke ganin kamar eh. ba a yi ba eh. kuma shi babba ne jaraba ba shine heartbeat na makaranta shi yasa duk wani abu na jaraba kin gani mm. kafin a baka mm. dole sai an tabbatar da wani abu da ake cewa confidentiality mm, mm. za ka tsare shi mm. kamar yadda za ka tsare kuɗi ranka ma zan ce don saboda amana ne yauwa idan kai ba za ka yi amana ba ba za a baka shi ba gaskiya don jarabawa amana ce dole za ka ajiye shi with full confidentiality don saboda kar wani abu na wani da zai zai gurɓata wannan process din ya shigo ciki ba a son shi a ciki so ya kamata dole zamana ka yadda da kanka ka yadda da kuma amana ne aka baka shi dole ka isar da wannan amana kar ka yadda amana ta ka yawwa to insha Allah za mu je na gaban ko kuma za mu bari dai ina ga sai in wani satin insha Allah kamar yadda dai doctor ta mana explaining abubuwan da suke iya janyowa ayi. ta faɗi rashin shiri daga su yara ɗin wani lokacin kamar irin na secondary har da ma malaman sannan ta faɗi Eh, parental weak parental guide ma'ana kenan rashin kwakwafi irin na iyaye da kuma karfafawa irin na iyaye da kuma laziness din wa'insu daga cikin ɗalibai din wasu ɗaliban za ga kawai babu abun da suke yi kawai zuwa ake a sha hira a sha hira in an ce akwai lecture a shiga du in an ce an gama lecture fi an tafi gida mm. shike nan babu abin da suke karantawa da nan daga ba a kuma nutsuwa a ji kamar yadda muke faɗi ɗazu wani wani course din yanzu irin general studies din nan zaki mutum ɗari biyar a cikin aji ko da loud ko da loud speaker din wallahi wa'ansu ba sa ji to duka ta ya za a yi a koyi wannan karatun sannan akwai kuma post school facilities kamar yadda ɗazu muke ta faɗi mm. a yayi hakuri da mu dukan mu 'yan science ne ko dukanmu mu biologists ne ko biologists and chemists ne mm. so yawanci abubuwan da yake faruwa rashin abubuwa practical wanda ba sai dole ma science ba kamar yadda ɗazu muka bada misali wallahi duk wani abun da kuma ɗaliban yanzu sun zama ko duk wani abu ma na practical ba za su yi shi ba ba sa yi ba sa ɗaukar shi ma da muhimmanci in kin ga yadda muke shan wahala da su a lab zaki sha mamaki mu iya ɗaurar yara muna da su kamar misali a ce 80 ne a aji mu raba su kashi uku mu je wata har department ɗin nan mu je muna ɗaukan aron lab muna raba su duk don kowa ya iya taɓa wani abu suna zillewa practical manual ma yaro ba za su ba za su nema ba kuma ba practical manual ba ka zo ba dole akwai shirin da ake a shiga nan kana da laptop kana da abubuwa duk ba su da shi duka gaskiya da mm. akwai matsala to mm. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace in Allah kai mu wani sati insha Allah za mu faɗi me mafita duk wa'annan matsalolin mun tattauna ta mun tattauna ta kan exam malpractice to me mafita me ya kamata a yi daga bangaren iyaye daga bangaren yaran daga bangaren mu malamai din har ma daga bangaren hukuma me ya kamata a yi wajen dakile wannan matsalar wanda kada ta zo ta ba za ta haifa mana da mai ido nan daga ba Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace mun gode dr Allah ya saka da alkhairi sai kuma wani satin insha Allah za mu ci gaba daga inda ka tsaya assalamu alaikum